Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina bahari auna tare da ni zahra aminu fage. yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan al'amuran da suka shafi mata zalla. Inda a yau ma sha 11 ga watan Mayu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan alaƙar da ke tsakanin tela da mai kaya. Haka yake Amina. muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau za mu koma zauren mu inda wakiliyar sashen Hausa ta gayyato baƙi zauren namu domin tattaunawa akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da komawa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna inda wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki. Mai sararraba kamar da sake da ku a cikin zauren na yau da gobe a yau za mu tattauna ne akan matsala babba da ake fuskanta musamman lokacin bukukuwa. To za mu magana ne akan matsalar danyawa wato tela. Me sa 'yan mata kuka? a yau zauren na muna tare da malam muhammad sani da malama raba'a malama safiya da malam haruna tinau wanda za mu tattauna da su akan wannan matsalar ta tela da kuma sabawa alkawari da aka san tela da shi wanda 'yan mata sukan ce da shi danyawa a matsayina na tela zan yi bayani akan kalubale da muke samu wajen cika ma mutane alkawari saboda kowa in ya tashi laifin yake gani idan yana son kayan shi yau ko gobe bai samu ba kawai shi tela shi tela eh, ban ce ba mu da namu matsalolin ba amma mutane suke kara mana matsalolin wani zai zo ma yana jin eh, kana jin kunyan shi ko kuma wani ne ya turo shi idan ya zo ka gaya mai gaskiya ba zai samu kayan ba sai ga kamar kamar rashin mutunci shi yana son kayan shi wani ya kara ma kuɗi kai kuma kana da matsalolin kuɗi kana son kuɗin dole zaka ansa ta iya yiwa ma wanda suka baka kayan ba riga sun baka kuɗi a hannu ba to za ka ga wanda ya kawo kuɗi kawai bari ka anshi nashi faka faka yi ka sallame shi ka ba shi kayan shi ya tafi to da mutane za su rike su da kansu su rike amanan su ma idan sun zo muka gaya musu cewa wannan kayan faɗin nan ba za a same shi lokaci kaza ba kai haƙuri to su yarda da haka a kowa kan shi yake so to mu ma ba za mu so ma batun da kuɗi muka zo nema malam tela an hmm. bace kuna da handama da ne shi yasa kuke karban kayan da ya fi ku ba mutanen ne suke matsa muku ba kuma akan ba da kuɗi na kada Eh, me kuke ma ce kwan kwance wai dinki ba kudi dinki ba ku ci ajiya ajiya ne to yanzu ma mutane da yawa ba sa ma kai kayan su sun tanaji kuɗin su suke baku ko kuma su eh. baku rabi su eh. ajiye rabi amma duk da haka fa ba ku sake zani ba kuma wannan abin kaman gadan shi kuka yi dan duk wanda ya san tela tun zamanin da ba shi bane ba shi matsalan hajiya idan yau aka fara azumi ɗaya ga wata na ce na rufa an san kaya mm. akwai wanda zai kawo miki dinkin shi ana gobe sallah mm. ya kake so kuma ka san shi kuma shi tana iya yiwa yana duba kusancin ka da shi ne ma ya sa ki kawo kayan tintin so ke zo ya nuna ma shi ya isa da kai to kenan dai baka da ka'ida kenan ba wani rashin ka'ida bane kowane aiki yana da nashi do akwai tsari amma yana da nashi kalubalen wato wannan kama wani alfarma za ku yi wannan gida dole akwai alfarma babu aikin da za ka yi ka ce ba za ka yi alfarma kuma yan alfarman suke ja mana matsala tsakani da Allah ba ma irin ba an ce ku tailor na sa ku kuka saboda ba ku samun kayan da kuke bukata a lokacin da kuke bukata musamman lokacin da kuka shirya za ku je wani gidan biki mace ta riga ta cire kaza an cire anko an cire leshin da za a sa za a gwangwace za a kecere ni sai kawai an riga an sa rana kin biya kuɗin ki na kadan sai ce da ke yayi tafiya ko kuma ba a samu wai kalan yadin da za a hada ba eh lallai tela kam ya sa 'yan mata da amare har iyayen amare kuka har da masu jego amma sai ina ganin matsalar suna daukan abin da ya fi karfin su inda tela zai tsaya a principles ana maganar principles wato a ce eh. wani ka'ida na musamman da mutum ya ajiye wa kansa eh. Eh. ko da mutum ya zo ya kawo dinki yana so kai mai express ka ce ba za ka iya karban express din nan ba wato na oya oya wanda ake dan biya kudi da ya ko da zai bata mai rai kai luzin wannan customer din dinki kullum yi cikin yin shaki wani na tafiya wani zai zo kuma rabon ka bai faduwa wato ka tsaya gaskiya eh, da gaskiya dai kawai wato su ba su da gaskiya ne ba su da gaskiya tailoli ba su da gaskiya mallam sani kana jin abin da take ke faɗa raba idan aka zo ta bangaren yanda tailolin nan suke hada muku kashi wato za a yi alkawari muna muna nan da sati ɗaya ne ko sati biyu amma za ki iya zuwa ma a sati biyu ko yanka ba ba a irin wannan hali idan kika kika samu telan ki ya miki wannan wani mataki kike iya dauka to wani mataki zaka dauka ga wanda baka gani ba ya bace ba au sai gudu sosai yanzu haka da nake miki zance ni ina sai da kaya a tamfana sai wasu suka bani shawarar ami zai hana saboda matsalolin tela da suka sani wasu ma ko ba sallah wallahi sun daina kai dinki sun ce su ready to wear wanda irin dankakken kaya suka ce me zai hana ki dinga yin dankakken kaya sai ki one size fit all irin bubu nan da kowa zai wanda ma in ya mashi yawa ya rage na ce shawara ta yake haka na halin tiloli na haɗa kan da kusan biyar wannan na kai mishi goma wannan na kai mishi nawa wallahi sai da suka mai da ni makayyaciya a sallan nan wato mutane sun riga sun yi bukin wato duk kowa ya ce yana so yana so sallan mutane da yawa wallahi tallahi kuma kin karɓi kuɗi kin sa a wasu har daga Kano wasu an sai kayan hannu an biya kuɗin ɗinkin gaba ɗaya duk na kin sa a lalita kuma wallahi shi ma na biya to wani lokaci sukan yi korafin cewa fa kuna rage hannu ne ma'ana ba kwa biyan su kuɗi saboda ka kuɗin da za su yi kuɗin kayan aiki babu wannan ra'ayin su ne ko kuma wasu suke musu haka nan amma inda duk tilan da nake mu'amala da shi zaka faɗi wata ma zan ce a yi min na kaza ɗin kanun na dubu kaza yo ai kai ka san inda zaka fita a ciki na fahimta to iya kuɗin ka dama iya shagalin ka ɗin kamun hmm. na daidai iya kuɗi kaza wannan yi min yan dubu kaza wannan yi min yan dubu kaza ina aikin gaban ya ake ce abun ba takura ba takura hmm. so wata uku ba nake miki zance akwai kan da ya wata uku zan kawo miki zan kawo miki to kawai suna ɗibar abin da fa su. wato suna da zalama ce na sosai hmm. sosai saboda suna ganin season ne kuma a eh, quite alright abin yana musu yawa saboda maybe tela ne ke kanki kawai kayan gidanki za ki iya ɗinki biyar naki kawai na ƴaƴanki fa haka nan so ya musu yawa magana na Allah da annabi kuma telolin na in kika duba mutum nawa suke servicing ki gane cewa sun yi kaɗan ba za su iya definitely satisfying kowa ba a lokacin wato za su iya yin bukatan kowa ba so maimakon a ce eh, kawai su sa ka'ida su yi wata aƙida akwai wacce na gani haka nan take yi sai sa tiloli yanzu daga ba tilo da ka sani fasan inke ga ka kai fashion house to watan wayannan kuma an ce ana tsoron saboda tsoga kuɗin da suke yi suna yanka wuya yan matan gaya aka ce eh eh ga kyau ga tsada shine zan mm, amma akwai biyan bukata shine so ka kai fashon su ba saɓan ɗauri kuma su abin da suke ita wannan da gani wata rantan azumi yana biyar za ta ce ta karɓar ɗinki so ta tara iya abin take ganin za su iya yi so wata rantan kina na azumi ya kai ishan sai ta ce ta buɗe kenan ta gama duk waɗanda suke a hannu tana iya karɓar sai ta buɗe wani window sai ta ce kawai 48 hours sai ta karɓa so za ta baki taɓa zuwa aka miki aka saba miki alƙalin ɗinki so yawanci suna iya abin da ya fi ƙarfinsu su maimakon ka iya wanda zaka iya na lokaci in ka ka gama saboda ai yana zalama in kaga ka gama kana son samun karin kuɗi sai ka sake buɗe windo in karba. mallam Haruna ina ba za a rasa wani yawa da tele ya taba yi maka ba a rayuwa mm. kasancewa kowa ya riga san yadda telolin nan suke in yau ya sa kuka gobe ya sa ka dariya gaskiya ne da farko ina masu saurare barka da warhaka ni gaskiya tela ya yi min yawa ba iyaka wanda har an kai gaban da ni na daina sa Dinki na tela sai dai in je in sai ultimate a kasuwa in sa an riga an dinka an riga an dinka saboda ba na son ciwon kai saboda na san wani lokaci hakuri na kaɗan ne to me malam tela ya maka abin da malam tela ya mun mm. wanda ya fara taba ni kayan da zan sa ranar aure na aure na na farko lalle ya tawo match tela ya tawo match auren babu kaya gashi kuma abokina so ya ma san ciwon ka ya san ranan ranan ana gab da bai wuce yan mintoci ba ne Allah ya daura ni akan shi ya je hadu su ya zo da su amma ba ya riga sa ka ya hau haba na nawa haka nan aka tafi a cikin kuɗi. Rai ba daɗi. Bayan da ka so ka tsara ka ba. Wannan ya taɓa ni sosai. Sai na biyu ya wanda tele min kuma shi ma abokina ya nuna min wasu yadudduka masu kyau. ya ce yanzu irinsa ake yayi akwai saikuna da ake yi na zamani in tura kuɗi zai mu tun da na ce suke mashi kudinsa shi ke kenan maganan kake ki shiru na ce to in Allah yadda akan wannan ni sai na koya masa darasi. bai zama a shago da ya ganni ya gudu sai na sa wani ya sa min ido yaushe ne ake iya ganinsa ana nan ana nan sai aka gaya min ai da asuba ne in ya fito sallar asuba in ya dawo daki bai fito asuba sai na haɗa kai da 'yan ƙato da gora na kai ƙara muka yi targetin asuba da aka kira ni a nan anguwan muka jira ranar ma mun yi Allah laifi mun sallan asuba kama wannan tela yana dawowa bi shiga ɗaki muka yi carab muka cafke shi To an ce ba a tare aka zama duk ɗaya ba wato akwai nagari a kowane abu akwai kuma na akasin haka matsayinka na tela malam sani me kake ganin yake sawa waɗanda suke kawo ɗinkin nan suke ci gaba da samun matsaloli da shi tela Um, na ji daɗin bayanin da malama ta yi hmm. ko min yaya dai ran a ɓaci amma ta ɗan faɗo wasu dalilai da ya sa ake samun saɓani ko rashin cika alkawari na farko shi shine mutilolin nan ba yawa ba kaga kai yanzu wato shi sana'an ba mai yawa ba idan kika duba da yanda ake dinki da yanzu wallahi akwai bambanci wato kuɗi ya samu ne yanzu ba kuɗi bane hidimomi ne da sha'ani yayi yawa yanzu sai a sati ko kuma akwai ma lokuta da zaki ga kawai an fi yin bukukuwa kuma saba alkawarin ya fi yawaita akan wannan lokuta sannan yanayin eh, population na mutane da an zo an yi yawa to idan an tashi kawo ɗinkin ana kawo shi ne yi mana yawa sannan ba ɗinkin da ke ba mu wahala irin ɗinkin mata wata za ka yi mata ɗinki sai ka warware shi so uku ba ku gwaji sosai ba kenan to ai ba ko yaushe kake gwada su ba wata yau kai mata dinki gobe ta rame ko kuma ta kare ƙiba kuma mu kuma muna son dinki ya taba jikin mu ya kan kuma su ma ta yanzu sai ka yi shi kaman ka sa rula ka kaman an zana mu to anan sai lokutan da ya kamata mu amfani da shi ne mu wasu aiki muna nan muna ta gyare gyare ya kamata a rinka mana adalci to ai tun farko ne sai kai gwajin sosai kullun sai ka tunda ka san wannan rama wata in ka ce ka gwada yau ka gwada gobe sai wani tunani yazo A mu ana muku fasara kenan ana mana fasara har wa'a yake ji malamai suna ai dinkin tela wajen wajen gwaji wajen waye waye to shi yasa sai mu ja girman mu mai amfani da tsohon gwaji wata ne da kanta in ta ga kana yawan mata kuskure sai ta zo ta ce a ka gwada ni to wata za ka gwada ta yau din gobe wallahi tallahi ta ƙara kiba ko kuma ta sace kai kai ma nan sabi wallahi ha ga sunan wato ta sace kamar wata kaya <laughs> ai suna sacewa suna ƙara to shi to wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da muke samu gaskiya ya kamata a ɗan rinka mu ma duba mana kuma kamar yadda na ce muke yan alfarma su yi haƙuri da yan express idan ka san kana da biki mu ba za mu ga kuɗi mu ce ba za mu ansa ba maganan tsakani da Allah. Mm, kamar yadda kai ma kake son satisfaction kana son ka sa ɗinki biyan mm. bukata to mu ma muna bukatan wannan kuɗin nawa tela ke samu wahalan da kake ka zauna misali in ba ɗinki na zamani ba kamar yadda ta ce akwai wanda ba su ba su saba alƙawarin amma tsarin su kuma ba kowa ke iya bi ba zan iya cewa azumi gaba ɗaya zan yi ɗinki hamsin zan yi target in ce ba zan karbi ɗinkin da ya kasa da dubu goma goma saboda ina son a cikin kwana talatin in haɗa dubu ɗari biyar idan na ce zan bi wannan tsarin ba kowa zai iya kawo dinki na ba musamman ya danganta da irin mutanen ma da nake mu'amala da unguwar da nake su mm. to amma idan zan karbi dinkin dubu biyu biyu biyu nawa zan iya hadawa dubu ɗari kin ga sai na karbi dinki da yawa to akwai wannan in dai mutane za su ƙara kuɗi to mu ma za mu rage ansan ɗinki sannan a samu ko su ma mutane dan an rena ma sana'a yanzu ko ne ma aure kaje kaje kai tela ne ba kowa ke baka ba a yanzu amma kuma sai a zo an kwaso style a ce mu za mu zo mu dan ka ku fitar da matan das to kin gani amma idan mun je ba za su a bara a ba mu auren ba oh, kun je neman auren su watan ko mun kunci haushi kuke shi sa mun kusa kawo kuɗin ki kana ne na gaskiya <laughs> ne na gaskiya ba huta haushi ba ai muna magana ne akan akan matsaloli ko eh. kuma a samu fita to idan mu ma akwai wanda na sani na mai dinki wallahi mun fi shekara biyu ina mai dinki ban taba saba mai ba mm. na zo na saba mai yan sanda ya kwaso mun dinki kwaya daya kuma bai taba kawo min dinki akan lokaci ba to ka sani kila ce mishi alƙawari ka dinga mishi ne kon ka fito fili ka gaya mishi ga matsala amma bai duba wancan wancan ai kuna da wani abu ne ni na ji an ce ake mana na rashin cika alƙawari ba abin da za ka gaya mai dinki ya yadda ni na ji fa an ce wani lokaci fa cikin kaya ma kuke shigiya ku ce yaran cikin wannan linku a tuna muku kaya idan wani ya zo karba neman zauki ko wannan dan akwatin nan kuke yi na tela neman zauki sai ku shige ciki ku ce an ce ba kwana kuma kuna nan takin koba ne oh, wato tsaro ne ne ba don tsoro ba. Yawa, don tsoro Haka ne. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga ci gaban tattaunawar. To ina ganin kuma akwai wani maslaha da muka ga ya fito. Mm. A kwana-kwana mun ga wani maslaha da ya fito na za a samu takarda da za a yarjejeniya. Ina ganin kila muka bi wannan tsarin kila a samu da za a samu mai unguwa da shi telan da shi wanda ya ba dinki a sa hannu. Ba zai ba. Ba zai ba? Ai maslaha ɗaya ne ina gaya miki. Mm. Ko a samu tsari. tsarin kuma ba kada ya hada ma da wani kada hukuma ta shigo yawa kada a kada hukuma ta shigo a ba magana rashin gaskiya bane to idan hukuma ta shigo ka zo ka kama ne ina ma wasu dinki ai ban karin eh, saba ma wasu alkawari malama a dai samu yarjejeniya a samu tsari kina jin abin da shi ne yake faɗa to irin wannan halin da ake ciki shin kin yarda da wanda shi kuma ya dauko gatari ko addace shi ma ya tsara taila a cika mai alkawari a bashi abin shi to kowa ake son da yanayin da ke dauka daukan eh, hukunci ko mataki ga abu mm. wani zai je wild wani zaki ga diplomacy zai yi wato wani zai bi ta diflomasi eh, ta lalama wani kuma zai ji a hargowa yawwa mm. to wannan mai wannan ya ya kai option inda to ko ki aka daga ma makami ai dole duk abin da ake so in ba zaki iya ba zaki kuma wani telan zaki ga Allah haka nan kawai zaka shi akwai tela na da na je gidansa kutance ma aka min in kika ga inda na ba sai sai bi tela kenan kuma amma abin da na gano kamar in ka bi tela mai arhashi ki baka wannan wahala wata unguwa kinga tun shiga unguwa eh. ni ma na san me nayi ashe sannan shagon da na gani sai aka ce ma ai gidansu yana ta bayan shagon Eh, ko da na zagaya eh, ya rufe shagon bina na zagaya windon shagon tana cikin gidansu na samu babar ta ce lai baya na na ce waye shi ta ce ba caji kayan da ban samu ba kenan to wani diyar da ma zaki ba zaki ma iya kama shi ba in ba irin su malam kika yi ba eh, yaushe za a yi ran da shi shi zai sa su ba saboda tela eh. kinga kuma gwari shi namiji ne haka to akwai ba akwai inda baki ma iya kama amma an ce cikin telolin fa yallan da ake ba har da teloli mata wanda muke ganin akwai dan rangwame a ciki a cikin gida suna nan ita kuma gida da ce tuwon da za ta jaba mijinta ya shigo ya ce ba a yi tuwo ba yara suna kuka saboda ka ta bar muku dinkunan ku ita ma ta je fuskanta abin da ya danganci gidanta malama mm. shi fa tela na gaya miki kawai an dai sa mana ido ne mu ma fa muna da personal rayuwa wato kuna da rayuwar ku ta mu iya zama kan keke tun safe ba ma bacci idan aka zo azumi ko tahajjud ba ma yi muna nan burin mu dai mu biya ma mutane bukatun su je eh an ce kuna ita kafin ma eh, azumi muke yi kuma duk kawai burin ka kaje ka biya wa mutane bukatun su ka cika wannan alkawarin to mu ma ya kamata a kudi kuke mana kudi kuke samu kuma sana'a ce kin ga taba ganin tela da shaudiyar mota ko da gida na gani to irin telolin da ba su cika alkawari ne kuma ba kowa ke irin ɗinkin ba irin yan abuja ne amma irin irin mu wanda gidan mu ce saman dutse eh. ai ka fi fada da mu ai kika ji ana fada to telan talakawa ne Allah sarki yan dubu to ba za su ba da kuɗi ba kuma ba za su zo akan lokaci ba na fahimta to lokaci an ce ka je ka je wa mutane daya eh. ka sa dinki dubu dubu dubu goma sama sama eh. wallahi ba za ka ba za ka saboda ai kwastomomin ma da ke zuwa ba za ka iya kallon su ka cika musu alƙawari hmm. to amma nan za a kwaso ma kayan kuma ba za a baka kuɗin ba kuma ba za a zo akan lokaci ba sai ki ga gida guda ɗaya an kawo dinki sama da ashirin gaba ɗaya in ka haɗa sa ba za ka haɗa dubu hamsin wato shi sa kuke gauraya musu da ƙarya kenan to don a zauna lafiya ni dai ba zan ansa ba dai amma <laughs> mafita ne ake nema a sa tsari su biya kuɗi mai yawa kuma su kawo ɗinki cikin lokaci wani zai zo ya ce fa dole kayan shi kala biyar yake so ya sa gaba ɗaya sallah kwana nawa ake yi kuma shawarar da zan bada mutane su shiga aikin dinkin nan gaskiya wato dai kun yi karanci kace kun yi karanci hada safiya kin dai su koke koken da masu dinkin suka kawo duk da kike ke baki wani kuka a game da tela ba sosai amma kina ganin shawarar da yana cewa kar a sa hukuma wato ka a a hukumance da yarjejeniya tsira tsakanin DPO unguwa da tela ko kuma mai unguwa din da tela cewa ga ranar da aka sa ga kuɗi an bada lakadan ya kawo kaya idan ya saba akwai doka za ta hau kan shi kina ganin wannan hanya dan an bita ba za a samu mafita ba ana iya samun maslaha gaskiya to kaji ba in an yi wannan saboda sun san cewa ba dai um, agreement ne kuka yi wato an yi rubutaccen eh, yarjejeniya in kun san da wannan to ba za su saba mishi ba amma tun da dai a al'adance ba a fara wannan ba ya fi a ce su maɗinkan su tsara wannan su tsari da shi kuma su rika shi shi kenan mu kuma masu kai ɗinki mu rage kai ɗinki tun da dai kayan nan daga ga sallah dai kaya kala goma za ka sa mm, wani ne da neman suna. ƙyar za ka sa kala goma ba sai ka kai ɗaya biyu sai kuma ka kai a lokaci yanda za a biya maka bukatan ka sannan kuma in har kana son express sai ka tanadi kuɗin da zaka biya na ex mm. kuma ka nemi teloli ba kuma ana ta wallahi dan Allah ba duka mm. eh, suka taru suka zama ɗaya ba in kama a ce teloli goma ne a unguwanku sai ka bi kowa ka kai mishi ɗaya ɗaya ba za dai ka rasa ɗaya da zai maka ya biya maka bukata mallam san na ga kana ta damuwan cewa za ka yi magana da an ce ku eh. wannan ce kuna da certificate duk wani tele yana da certificate na yin ƙarya a'a ai ba ƙarya bane hmm. shi ko da yaushe idan aka zo abu da ya shafi jama'a ana so ka iya samun eh, eh, hikima eh na tafiya da kuma shi ɗaya daga cikin ne yin ƙarya ba ƙarya bane to gyara zance ne Yawwa gyara zance ne kuma akwai wani shara da nake so in ba mu al'umma gaba daya jarabab da mu kan mu teloli yanzu idan kika je kudu manya-manyan teloli da ke gani ai ba wannan samun wannan matsalolin da su ba komai ba ne tsari ya kamata mu teloli ya zama muna da kungiya wannan kungiyan kuma ya zama ana zuwa ana yi mana wani dan orientation wato ana baku bita na akai akai yawwa saboda akwai wani wanda shi tun da ya fara dinki ma har ya samu shagon shi bai ma iya mu'amala da mutane ba kuma mu'amala da mutane yana sa ka ji kunya ka kuma samu wani horo na kwatanta ko kamanta wannan cika alkawarin to wasu ba su sani ba dama ka taso a shagon ka ugan ka ma ya ma fi ka rashin cika alkawarin kuma kai ma a haka ya dora ka kuma kai ma ka bude shagon ka kuma a haka za ka ci gaba ai na ka dariya kuke idan ko kun gama da wata kun customer wato ta zo an kife ta an ce bai na amma yana kasan kaya da ta wuce sai a fito a kyalkyal da ya ce ai an gama da wancan akwai wani incident da ya faru akwai antina ta ce dan Allah dan tsaya nan in karbi dinki na kenan sai mun na tsaya sai ta shiga tana shiga sai ta ce mun ka bai nan ma sai na ce anya anti anya ba san dafa ki bane na ce mu shiga muka shiga tare ina shiga sai na ce ina wani sai aka ce bai nan ina ya je bai da lafiya ne sai na ga wani dan daki a gefe sai na ce waye a cikin nan canjin room ɗinku ne nan wurin sai aka ce a ba kowa sai na dan ji motsi ilai ko ina buɗe kofar nan to yaron nan na zaune ka zama kurege ya je buya da eh, gaskiya yaron nan yana zaune sai ya labe yayi kamar ranar ma za a ɗauki ran shi <laughs> bai da lafiya abin ya bani takaici ya za a yi ta gaskiya ba a da sabi a cikin sana'ar nan naku akwai wani bangare na koyar da kare yake da gaskiya to yau da gobe ce to yau da to gaskiya tana fitowa kuma daga wurin mutane muke koya ni ina son ku yadda da wannan to shikenan ai masu saurare suna jin ka yawa mutane su koya mana kamanta gaskiyan wajen su ma kawo mana aiki cikin lokaci da kuma rashin matsa mana yo inda zan yi da zancen shi cewa mutane ke koya musu akwai cikin da na gani yana ana ta kiss da ita ta ce sai da na faɗa muku babu space kuka ce don Allah ku ce ba za a samu ba aka matsa ta ce a a aji yo in ba ya kake so an kawo ne kake so to wato dai ta taya su ajiya to eh, mana wani wallahi sai ka musu haka mana nuna duk kana jin dambar wanda ake jo da karshe da yanzu mu yi mafita ya za a sasanta tsakanin tela da mai dinki saboda dai idan tela bai nan kaya ba za su samu ba shi kuma telan idan ma'in nan masu kaya ba sa nan shi ma ba zai ci abinci ba yaya za a samu a samu hulɗa mai kyau ta gaskiya da gaskiya inda za a samu ciki lafiya baka lafiya tsakanin mutanen nan biyu shawara a nan ga teloli da su kuma masu kai dinki na farko teloli su kasance suna da principles wato suna da wani tsari na aikinsu duk wani abu da ya ci karo da tsarin aikinsu sai su nuna ma shi wannan kwastoma din abu ne ba mai yiwuwa ba tunda telolin nan alhamdulahi an ci gaba suna da kungiyoyi kungiya su mai karfi to idan suka fitar da wannan tsarin duk inda aka samu tela a same shi da wannan tsarin wanda idan kika je wani sassa na na bangaren kasan nan za ki ga haka suke yi ba in suka za su baka rana da rasid garin da za ka dawo a nan ne kawai rashin tsari ne yake kawo shi idan za a fitar da tsari maganan ma eh, express bai ma taso ba hmm. maganan ka zo ana jin kunyanka duk bai taso ba inda aka ci gaba a nan din akwai wajajen da an ci gaba in ka zo ba ba telan za ka gani ba akwai receptionist wanda take san kaya a nan ne za ka ba da kaya a taking measurement ɗinka a shigar da details ɗinka a baka receipt da za ka dawo telan ma ba za ka gan shi ba ba ka san waye zai ɗinka maka ba ranar da ka zo san kaya aka baka a wajen za ka zo ka anshi ka to kin ga an fara yin tsari wato wannan tsari ne kamar na kamfani haka eh, eh to masu karamin karfi ko ba to ko su ma masu karamin samun karfin za su iya fitar da tsari ka san karfin ka ka san abin da ba za ka iya yi za ka iya yi ka san abin da ba za ka iya yi ba abin da ba za ka iya yi ba kada san duniya ya sa ka ce eh za ka iya yi ka amsa da ka amsa abin da ya fi karfin ka sai karya da yaudara ya shigo ciki kai kuma wanda kake kawo dinki kai makanka adalci duk abin da ka san cewa ba mai yiwuwa ba ne kakkace ma tela dole ga lokacin da kake so ya maka kai ka san ba zai yiwu ba mm. to za ku yi ta tsallan baɗake ne da shi so in kowa zai ma kowa adalci sai ki ga ciki lafiya baka lafiya. madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin mu kai ga ɗaukan wayoyinku ku shakata da wannan wakar. Assalamu alaikum na da ku babban sabo. salamu sai gaisuwar yau ce zan je hannu na dauki da ko to madalla masu sauraron mu mun sami kiran mu na farko daga jihar Kaduna da wa muke magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikas salam sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya muna jinka Alhaji Musa To alhamdulillah mun ji abin da aka tattauna dangane da matsalolin teloli. Eh. To amma abin da nake so da mutane masu fahimta su da suke tattaunawa ya tabinta Ya kamata fahimci ita a magana in dai aka ce maganar tela ne. To mafi akasarin mutane lokacin azumi su ne suke kai teloli ga yi musiyawa. Akwai dalilai guda biyu. kin ga farko akwai mutumin da ba zai kawo dinki ba maybe sai sallah ta yi kaman kwana goma ko kwana bakwai kai wani ma a kwana biyar zai zo ya kawo kala biyar ce kuma dole sai an dinka mai wani ma misali ana yi dinkin na naira dubu uku shi zai iya cewa a'a a mai wani dinki a naira dubu bakwai ko dubu goma to shi kuma tela sai ga a ah, to wayannan kuɗi ba ya za a yaban nan kawai sai ya kalle su To kamar mun rasa Alhaji Musan Garo daga jihar Niger da wa muke magana a gurguje. Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. Muna jin kamalan Ibrahim. To a gurguje gaskiya kuna cinye mana fili na farko sannan kuma ya kamata idan za ka kawo ɗinki ka kasance ka kawo shi kuɗin ka a hannu ka sa shi da ido tele su kuma telelin su yi kokari su yi karkar ɗinki na akan kari abu da zan faɗa kenan. To mun gode Ibrahim mai wankin hula da wannan kira naka. Masu sauraron mu lokaci ya yi halinsa da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a madadin wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.